بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى وأن صفية الصبر قوم شاترا ga watan shida shekara ta 2010 miladiya safiya da ta daidai da tara ga watan rajab shekara ta 1231 za mu ci gaba karatunmu na muwaɗa eh bakwai ne mako bakwai ga watan rajab shekara ta 1431 karatunmu na muwaɗa inda muke cikin kitabu talak a karatunmu da ya gabata mun yi babi na goma sha hudu yau za mu yi babi na goma sha biyar da izinin Allah ma'ana za mu tashi babi na goma sha biyar Allah kaɗi sai na za mu tsaya babi na goma sha biyar shine babu talaƙil bikir babu mai kenan babu talaƙil bikir kamar ya kenan eh ka ce mi eh wani kuma fa ya ce sakin budurwa banda bazaura eh haka ya faɗa kai ma ba ka ce wani ce ya sha ba amma bai daga murya ba wani kuma ce ya karma yarinya kai kuma ka ce yaya to mala sa'idu me ce Aha, bari mu rufe da shehu ibrahim wato lafazin bikiri shi yake ta zuwa kwakwalwarku babu talaqil bikir babun da zai mana bayanin hukuncin sakin da aka yi kafa da matar sawa'un budurwa ce ko bazaura kun gano wannan da kyau ko a budurwa aka aure ta kafa da ita sai aka sake ta ko ba bazawara aka aure ta kafin a da ita sai aka sake ta eh shi ne abin da ake nufi mala shi ka ce eh, shi ne abin ake nufi a nan saura karka ta ƙayid karka taƙaita hukuncin ga budurwa kaɗai ina abinda da shari'a ta hanga kafin a sadu da ita sawa'un budurwa ce ko ba zaura aka yi auren to yanzu mai hukuncin بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك رحمه الله عز وجل باب حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن الثوبان عن محمد بن إل... بن إياس بن بكير أنه قال طلق رجل من طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل أن أسأل له فسأل عبد الله بن عمر فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك فقال لا نرى أن تنكيها تنكيها زوجا غيرك قال فإنما طلاقي إياها واحدة قال ابن عباس رضي الله عنه إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل baka na maka fara kitabun talak da ki muka fara a yaushe kai ku sufi eh ko kafin a zo nan ne ku sufi kotun bayan aure ne <laughs> shi da ya gama kitabun da kaka kawai shi kenan sai ku sai ki sai tsallake kitabu talak sai ya dawo حدثني يحيى عن malik عبيد ibn ابن يحيى الليثي yake cewa babana yahya ibn yahya al-laisi ya karantar da ni wannan hadisi an malik daga malamin shi malik ibn anas imamul aimma kenan an ibn shihab daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri an muhammad bin abdurrahman bin sauban daga muhammad dan abdurrahman dan sauban an muhammad bin iyas bin bukair daga muhammad dan iyas dan bukair annahu qal shi muhammad dan iyas dan bukair ya ce tallaka rajulun imra'atahu salasan wani mutum ya saki matashi saki uku wani mutum ya saki matar saki uku eh? qabala an yadkhula biha kafin ya da ita kafin ya sayar da ita sai ya sake ta saki uku thumma badalahu an yankeha sannan daga baya sai ya yanke shawara kuma zai aure ta ku lura jumla da ya yi amfani da ita an yanke ha zai aure ta ba zai mai da ita ba kun da jumla da aka amfani ta idan mutum ya saki mace kafin ya sadi da ita automatic ko saki ɗaya ne ko biyu ne inda za a dawo sai da sabon aure ka tafi ina eh talaku ba'in ne don ba ta da ita kun gane maganar? shi ne ce sun badalahu an yanke ha sannan sai yanke shawara kuma ya aure ta to amma shi yanzu sake nau'i uku yana da wannan damar ko ba shi da ita faja a ya stafti sai ya zo yana neman fatawa mm, kasa inda mutum ya saki haka zaka yana mu eh. wani ma da i sai ce a duba mai da koda wata mazhaba ce haka dai mai dan sauki-sauki shi ya ɗauka abin kasuwa ce za a shiga a jiya duba wanda ake so addini a kai kake bin shi ba shi yake bin kama. ba a yi yastafti sai ya zo yana neman fatawa fa zahabtu ma'ahu as'alu an sai muhammad bin iyas bin bukari ya ce sai na tafi tare da shi nima ina mai tambaya eh kar shi wannan mutumin fa yana cikin wa yana cikin rijalul malik malami ne daga cikin malaman malaman malik amma shi ma sai ibu wannan mai tambayar yana neman mai fatawa bai yi mai dabaru cewar ai yayi kaza yayi kaza ya halatta ba kasan shi dalibi da zaran ya an fara cari ustaz ɗin nan shikenan yana gani ya fara isdar ɗin fatawa sai ya ce sai na tafi tare shi ma ina neman mai fatawa fasa ala abdullahi bin abbasin ya ce sai ya tambayi abdullahi dan abbas wa aba hurairata an zalik da abu hurairata eh su ya je tambaya ya kake gani yawwa faƙala sai guda biyun suka ce abdullahi dan abbas da abu hurairata suka ce da shi lanara an ha ta tanke zo da na gairak ba ma ganin ya halatta ka aure ta har sai ta auri wani mijin da ba kai ba ƙal eh? sai mutumin ya kada baki ya ce fa’in na ma ƙwalaki iya hawa sai ce ni fa sakin da ne mata saki ɗe ne eh? hmm. faƙala buna abbas radiyallahu an sai abdullahi ɗan abbas allata ala’i yadda da ce in naka eh ya ce innaka lalle kai arsalta ka saki min yadika daga hannunka ma kana laka min fadl dan abin da ya kasance ya ragu duk ka sake shi abin da ke ragowa da ke hannunka ka riga ka sake shi yanzu hannunka babu komai inda ka yi saki ɗaya ne a hannunka biyu inda ka yi biyu ne a hannunka ɗaya to duk abin da ke hannunka ka riga ka sake shi ba komai yanzu eh ban yi zata sai na maimaita doguwar magana da na yi a farkon wannan babi ba darussan da muka yi na cewar saki uku lokaci guda eh saki uku kun gane maganar saki uku lokaci guda saki uku ne ina ganin ba bukata sai mun dogon wancan bayani kawai ruwaya take cewa saki uku lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana mai da shi saki daya ma'ana saki daya ne ko mai wannan magana ba yawwa ma gaba ɗaya ruwayar tana gasgatuwa ne zuwa ga Tawus bin Kaisan da malamin shi Abdullahi bin Abbas a yanzu me fatawar Abdullahi bin Abbas gaba ɗaya fatawar Abdullahi bin Abbas ta saba ma abin da Tawus bin Kaisan ya rawaito daga gare shi duk ayyukan shi da fatoyinsa ɗaya kenan sannan abubuwan da almajiran abdullahi bin abbas suka roito daga abdullahi na abbas kama daga waɗanda suke da matsayi irin na tawus bin kaisan a wurin shi da waɗanda ba su kai shi ba da wanda suka fi shi duk sun saba ma abin da tawus bin kaisan ya roito daga abdullahi dan abbas kun gane maganar yawwa na faɗi wannan ne saboda ko dan abin da ya dan tafi daga kwakwalwar haka saboda an dan jima bai ba ba a duba daga fatawar abdullahi dan abbas da fatawar abu hurairata da kuma wasu daga cikin sahabbai saki uku lokaci guda saki uku ne domin falala ce da ke hannunka kai kuma ka sake ta abinda Allah ta'ala ya ce maka shine talaqu marratan sai ya kira da marratan bai ce sanatan ba domin ka sa ana shi ne marra da marra hatta ma biyun da kake da dama kai komai a kansu ba za ka sake su lokaci guda ba sai ka yi ta marra ba da marra ka yi ɗaya ka sake yin ɗaya nawa kenan biyu to in ka kai biyu fa ka kusa kaiwa ga magare tikewa fa sakun bi ma'rufin aw tasrun bi ihsan dan ana bakin gaba sai mutum ya hatara fa in tallaqaha fala tahilu lahu min ba'du hatta tankiya zawjan ghayra wannan ita ce magana bawan Allah ya ce fa inna ma talaqi iyaha wahida kamar shi ma yana ganin cewar saki uku lokaci guda za a mai da shi nauke kenan qala ibn abbas sai abdullahi da abbas ya ce innaka arsalta min yadika ma kana laka min fadl ka saki falal da ke hannunka inda ɗaya kai za a dawo ma da ita ba wai za a dawo ma da ita ba inda ɗaya kai kana da damar ka aure ta inda biyu kai kana da damar ka aure ta to yanzu tun da ka yi uku sai ta auri wani kunga inda saki uku lokaci guda ba saki uku ba ne saki ɗaya ne kaga yana damar ya aure ta kenan kun yi shiru ko kun ji na ban da ku saba ji ne eh a ai kun dade kuna ca suke uku lokaci guda suke ɗaya ne وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن بكير بن عبد الله بن الأشج أن النعمان بن أبي إياش الأنصاري أن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص الرجل طلق امرأته ثلاثة قبل أن يمسها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص إنما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد دق يحيى ابن سعيد ابن قيس الأنصاري عن بكير بن عبد الله بن الأشج دق بكير بن عبد الله بن أشج عن النعمان بن أبي بن أبي عياش إياش الأنصاري دق النعمان ابن أبي إياش ayyash ko nam an nu'man ibn abi ayyash aka ki an ata ibn yasar daga ata dan yasar annahu qala shi ata dan yasar yace ja'a rajulun yas'alu abdullahi ibn al-amr ibn al-as wani mutum ya zo yana tambayar abdullahi dan amur dan as yake tambaye shi yake ce da shi an rajulin tsallak mar'atuhu salasan qabla an yamassaha dangane da mutumin da ya saki mata shi saki uku kafin ya taba ta kafin su tare kafin ya sadar da ita ya sake ta saki uku sawa'un nan budurwa ce ko bazawara kun lura da maganar ko shine babu talaqul bikir sawa'un budurwa ce ko ba zawara ya dai sake ta kafin ya sadar da ita kafin ya tare da ita kuma sake nawa mata eh qala ata sai ata ibn yasar ya ce faƙultu sai na ce inna ma talaqul bikri wahida ai sakin budurwa ma'ana sakin matar da sakin matar da aka yi mata kafin a sadu da ita sakin ta ai ɗaya ne eh fa qala li abdullahi ibn amr ibn as sai abdullahi dan amr dan as ce da ni inna ma an qas kai malamin wa'azi ne kai mai wa'azi ne kai ba faƙihi ba ne kun gane maganar ko kai malami ne mai wa'azi alwahidatu tubinuha saki ɗaya shi ke raba ta da mijinta ba zai dawo da ita ba sai da sabon aure wasalasatu saki uku tu tuharrimu ta tanki da gaira yana haramtar da matar sai ta auri wani mijin daban kaji fiqhun kenan kun gane maganar bin Yassar ya ce, Inna ma bikiri bikri wahida, sakin da ake wa mace kafin a sadi da ita ya saki ɗaya ne, da zaran ka sake ta kenan kawai sai da sabon aure saboda haka shi ya fahimci saki ɗayan ko ɗaya ne ko biyu ne ko uku ne ko dubu ne dai nawa ne ɗaya saboda haka kawai yanzu abin da ya rage tun da yana son ta a yi sabon aure kun gane maganar wanda ita ce fatawar shine abin da a bin ya sare bayar faƙala li abdullahi bin al'amur bin as sai abdullahi ɗan as ya ce da ni in jiwa kenan ya ce inna ma an taƙas kai malamin wa'azi ne da kunga inda a ce za a dinga la'akari da al'amura wallahi da al'amura sun zo da sauki yanzu ka je asibiti mutane nawa za ka samu na farko dai akwai mara lafiya don shi ne shugaban gidan eh dan ba mara lafiya kuma gidan ya zama eh kowa don shi ya zo akwai likita eh akwai kuma wa nurse abin nan kenan akwai kuma wa akwai masu jinya wanda ya kawo mara lafiya akwai kuma wa wanda ya zo dubiya biyar kenan akwai kuma wa soya masu korayen kayan nan ina zuwa soya masu shara din nan eh soya masu korayen kaya su ne masu shara akwai masu shara kenan akwai kuma famasi mai ba da magani a kemis eh akwai man duk a ina yake aiki a asibiti dai a asibiti suke akwai kuma a kanta kun gane maganar ko akwai a kanta duk suna cikin asibiti akwai bangaren admin akwai kaza akwai kaza so yanzu kana shiga asibiti kowa ka samu a ciki sai ka mai tambaya to ba asibiti ka ganshi ba to yanzu ɗauki mara lafiya da wanda ya je da mai jiye shi da wanda ya je dubiya so uku ka baka manta wani bai san bambancin nurse da doctor ba tunda duk fararen kaya suke sawa haka ne kuma haka bane ne a karka nas ko magani baya rubuta ko magani baya rubuta mara lafiya ya je so likita ne yake rubuta magani shi nasu yana yin bayanin hanyoyin da za a ba a sha maganin ne da kuma tasirin maganin yana tasiri ko baya tasiri haka ne ko ba haka bane na da wani misali ya kawo mana nisa kusa to amma harkin musulunci kowa tambaya ake da ɗalibi da mai wa'azi da malami da kowa inda suka ci gaba akwai ɓangaren adda'iya su ake kira masu wa'azi su kan ba sa fatawa malamin wa'azi baya fatawa kun gano wannan da kyau ko domin shi ya san yadda za a yi janyo mutane su yi kuka ko su dariya malamin wa'azi yanzu sai ya sa mutane su ta zubar da hawaye kuma an zuba kaɗai sa su yi dariya haka ne kuma haka bane yawwa saboda karkamanta tasirin masu wa'azi fa yana tarihin sa yana da tsawo sosai da sosai lokacin da muke usulun fit tafsir a daura ina jin za iya tuna lokacin da Muhammad bin Salih Uthaymeen yake maganar wa minhum man ahada Allah la atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lakunanna min as-salihin yake cewa masu wa'azi kissa da masu wa'azi suka dinga rurutata. na cewar akwai wani mutum yana da dabbobi abin nan da talaka ne a cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da abin nan sai ya roƙe manzo Allah ya mai addu'a ya samu dabbobi sai ya samu kaɗan tun baya zuwa tun yana zuwa sallah a makare a makare da ko kafin ya samu dukiyar yana zuwa har ya zo yana zuwa a makare makare aka kai karar shi makwabta aka daɗa nesa da shi da gari baya shigowa gari sai juma'a juma'a aka daɗa yin nesa da shi har aya ta sauka ya ba da zaka ya ce sai yanzu dan ya ga ya yi dukiya za a tura mai zaka kuma da karatun ne waɗanda suka je dai sun tuna malam bin usman ya ce masu wa'azi sun ringa ruruta ta domin dai kana son ka ji hadisai mauru'ai hadisai marasa kan gado in ka samu malamai masu wa'azi ka kammala zai dinga ɗebo maka tarihi da tarihi da komai wannan su ne asalin wanda za ka ji ana cewa alƙas ko wu'abu masu wa'azi kun gano wannan da ke ko saboda malamin wa'azi ba lalle ne dole sai ya yi nazarin abin da zai faɗa ba wasu abubuwan kawai suna zuwa mai kai suna zuwa mai kwakwalwa ne a lokacin kuma sai ya sake su eh ba lokacin suka zo kwakwalwar kuma sai ya publishing nasu sai sake su <laughs> kun gane maganar da kyau saboda haka ka wa'azi tana buƙatar tasiri tana bukatar a kaɗe mata ƙura suna da tarihi sosai da sosai ba irin wa'azin da ba irin labarin da ba za ka ji wajen mai wa'azi ba saboda haka malaman hadisi suke suna da yare akan wannan in suka ce mai mai wa'azi ne to yana kusa da jarhi ko ai ƙasun ne haka ina daga gaskiya dole ne a yi hatara sosai ba irin abin da ba za ka ji ba a wurin masu wa'azi ba duk wani abin da ka ji takaitacce ne kaɗan ne eh a bakin masu wa'azi ba ba abin da ba za ka ji ba mawudu'ai ƙarerayin ƙarya duk a hadis isra'iliya ɗinan da kuke ji ana kauce musu a tafsiri ba abin da ba za ka ji ba a wurin wa ake jin cewar annabi adam alaihi salatu wassalam iblis ya koma zuwa gare shi ta bakin mucijiya ta kaza ta kaza ta kaza har ake yo kalandar ga mucijiya na eh ta ina kake jin cewar bayan da dan annabi adam ya kashe daya wadda abin da ke duk wani ɗanɗano na duniya sai ya canza ya zama mai barci da tsami da ɗaci da zaƙi eh wai da dubbai to da dubbai ɗaya suke da duk ɗaci ne ko kuma duk tsami ne ko duk zaƙi ne duk a bakin ake jin waɗannan abubuwa duk bakin masu wa'azi ne bakin wa ake jin cewar da yan uwan annabi yusuf suka ce abin nan tunamin kisar kura ta cinye shi sai annabi yaƙubu ya ce a tara kurayen da ke dajin gaba ɗaya ko ba faɗin waɗannan abubuwa a bakin wa ake ji bakin masu wazi ake ji a bakin waye ake jin cewar lokacin da annan musa alaihi salatu ya faro masara ya kama hanyar madayana yana fita garin sai hanyoyi suka kasu kashi uku eh bakin wa ake ji wai yake ganin wace zai bi a bakin wa ake jin cewar faja'atu ma tamshi ala istihya'in wai ta zo da suka wuce annabi Musa alaihi salatu wasalam yana binta a baya ita kuma tana tafiya a gaba sai iska ta kada zaninta sai ya ce ta dawo baya idan ta dawo baya shi ya huce gaba duk in yayi kuskure ta jefa mai abu waye gaya mai haka hmm? suwa ake ji bakin waɗanda ake yi eh <laughs> shi isra'iliyat ga ta nan bila adadin a wurin suwa ake jin cewar annabu daud alaihi salatu wassalam a kisar da cikin suratu daud alaihi salam cikin abin al'ata kanabal balakasmi idan tasawar harab idan dakhalu ala daud fa fazi'a minhum qalu la takhaf khasmani baga ba'duna ala ba'din har zuwa karshe cewar wai annabi daud alaihi salatu wasalam wai ya ga daya a uf billahi min shaitanir rajim matar ɗaya daga cikin sahabbansa wai yana santa wai sai ya tura shi ya je yaƙi domin a kashe shi idan a kashe shi kuma sai ya aure ta wannan mummunan magana da aka jingina ma annabin Allah akayi amfani da kissar aka cakuɗa abinda da ba daidai ba aka kautar da kissar daga hanyarta na karantar da mutane yadda ake mulki tunda annabi daud alaihi salatu wasalam da iji magana ɗayan ai ya kamata kuma ya ji da ɗayan ya ce inna hadha akhi law tusimu tusuna najatun na najatun wahida fa qala akfilni wa fil khitab kaga wannan ya ji magana wanda ya shigar da kara kuma sai ya ji maganar wanda aka kawo ƙara bai ji ta wajen shi ba sai yanke hukunci yace لقد ظلمك بسؤال su'ali na ajtika ila ni aji wa inna kaseeran min al-khulata ila yabgha ba'dhum ala ba'd ila alladhina amanu kun gane maganar to amma a wannan nufa kissar sai aka kawatar da ita aka ce gashi gashi a bakin wa ake jin waɗannan a bakin masu wa'azi ake ji a bakin wa ake jin cewar da fir'auna ya ce da mutanensa ibn li la'alli ablugul asbab asbab as-samawat fa tala ila ilahi Musa wa inni la azunhu kadhiba wai an gina mishi fir'auna ya hau sai ya yi harbi sama eh a bakin wa ake ji wai sai ya harbi sama da ya harbi sama sai jimawa kaɗan aka rike abin nan kibiyar aka sata a kokin jini aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza a baki wa ke jin waɗannan to su waɗannan su za ka je ka tambaya tambayar addini sai ka ɗauki tambayar ka ta addini kis ɗinka da iyalanka ko wani abu abu da ke buƙatar mai bincike addini ka je ka tambaya eh isa ya ce inna ma wai fa wannan shi fa abu ya yasar malami ne fa sosai da sosai ba wai malamin wa'azin ne tintiriyan irin na yanzu ba to amma duk da haka shi sahabi ya ce da tabi inna ma ta qas ya mai wa'azi ishuru bari ka ji matsalar alwahidatu tubinuha saki daya da mutum iwa mata shi kafin ya da ita wannan saki ɗayan yana sawa auren su ba zai ci gaba ba sai an yi sabon aure shine hikimar saki daya ko biyu wasalasatu amma saki uku tuharrimuha suna haramtar da ita hatta tankiya zaunan ghaira har sai ta auri wani mijin da ba wannan ba ka dole mu hatara mu dinga bambance da malamai masu wa'azi da malamai masu fatawa wanda kafarsu ta nutsi a ilimi warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min inda rabbina wa mai yadhakkaru illa ulul albab to amma kasance da ta mu take gata ba bambanci tsakanin kowa da kowa eh kowa da kowa har asibitin ma eh, ya rubuta maka magani eh ko ba ka yake ba wai karka ce bangaren addini ne Allah ya sauwake mana kai in ba ka riga ka zara ido ba wannan mai shara ma sai ta nemi ta ce za ta maka wani abu eh a ha ba Allah ka gani to wai karka ce wai ko addini ne ba ba shi kulawa ba abubuwa da yawa kun gane maganar abubuwa da yawa wuraren da aka ci gaba babu yadda za ka je kemis da takarda wai a baka magani in dai fa paracetamol ba ko panadol haka kawai ka je za ka sai magani sai ka zo da takarda takardar daga wurin likita likitan ya sa hannu eh kwarai kuwa kowane kemis ka je kemis ka je wuraren da aka ci gaba haka ake yi wai ina nuna maka wai karka ce ko bangaren addini ne ba shugabanni ba su kula da addini da amma ba su ce su sana addini ba haka ne ko ba haka bane yauwa da amma ba su ce inda sun ce suna yi ne shine zaka ce da ku yi wuri kaza ba kawai abin da suka ce ku je ku yi addinin ku kawai to shi kai yanzu abin da ke gare ka shine ka dinga tantancewa ka dinga tantancewa waye likita waye nurse waye mai shari'a cikin harkar dan ka san addi fatawa da za ka yi ko ɗaukan karatu da za ka yi wurin wa za ka je ka yi wurin mai wa'azi zalla e dole ne amma kai in ka je ka je ka ji hadisi maudu'u in ka ji malamai masu wa'azi da suke tasiri a ciki la dai sauwake kawai amma yana da kyau ka karanta tadribur rawi na mustalahul hadis ko da babul mawdu'at hadisi al-mawdu al-hadisi al-mawdu a ciki zaka ji idan ya kawo batutuwa na abin nan Allah ta'ala ya sauwake gaskiya masu wa'azi su masu taimaka suna da abin nan sosai da sosai da suka wayar da kan al'umma da suke tsoratar da al'umma to amma kullum fa ana tsoratar da mutane mutum ya so addini ne da dalilai na addini fa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id in zaka wa mutum tazkira za ka mai wa’azi don yi tsoron Allah za mai da ƙor'ani ne ko da hadisi ingantacce karka zo ka dinga ƙirƙiro hadisai kana mai wa’azi da su kun gano wannan da kyau ko ba a yin haka wa sharruhu musufiyyatun ƙarwa da'o muhtasibin al'adara fi ma yadda o fa qubilat min murukuna lahum hatta abana al'ula hum hum kalwadina fi fada'il suwar fa marra fi kitabi qadara ka ga musu bai suna ta kirkira hadisan ƙarya sana wa mutane wa'azi da su kuma mutane sun bar addini sun bar kaza sai a kirkiro kare a ce wanda ya karanta iza waka kafa kaza wanda ya karanta tabara kafa kaza inda aka rubuta mai iza waka ya sha shi mutumin da ke rubuta iza wakan kana sha jihar ga aya yake inda zai yi arzikin da zaka same shi yana nan yana zama rubutu da tuni bai rubuta ma kan shi ya sha ba <laughs> eh mana zai sha zai arziki zai rubuta to yan haka al'amuran suke ya ce inna ma kas kai malamin wa'azi ne ya yi haƙuri ma malamin fatawa ba ne wa da sai ne an maliki an yaya bin sayyid an bukayar bin abdullah bin ashaj annahu akbar wa mu'awiyah bin abi ayyash al ansari annahu kana jalisa ma abdullah bin zubair wa asim bin umar bin khattab قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر إن هذا الأمر نقول يا دوم الأمر بدل من اسم الإشارة يتبع في الإعراب الأسماء الأول نأت وتوكيد وعطف وبدل بدل من اسم الإشارة با خبر نينا مبتدا با معناه با خبر إن بني اسم إنني kai shuru inna hadha al-amr yace ko akwai wanda nashi inna hadha al-amra yawwa inna hadha al-amra shine al-i'rabun aqwa domin al-amra khabar ne abin nan ne badal ne na ismul ishara ismul ishara shine hadha kun gani? hadha shine ismul ishara din shi kuma hadha ismu ne na me na inna to al'amra badal ne nashi har yanzu ba mu samu khabar ba inna haza al'amra ma lana fihi qawl ma lana fihi qawl wannan jumla din ita ce jumla da take nuna khabar na inna فذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما فقال ابن عباس رضي الله عنه لأبي هريرة رضي الله عنهما أبته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة رضي الله عنه الواحدة تبين تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكي زوجا غيره وقال ابن عباس مثل قول مثل ذلك وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد لقى يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج daga bukair dan abdullah dan ashaj annahu akhbarahu shi bukair dan abdullah dan dan ashaj ya ce mishi ya ce masa sa'id abin nan ya haya bin sa'id kenan an muawiya ta bin abi ayyash al-ansari ruwaya shi da iyo daga muawiya dan abu ayyash al-ansari annahu kana jalisan shi ma'awiyah ibn abi ayyash al-ansari ya kasance a zaune ma abdullahi ibn zubair tare da abdullahi dan zubair wa asim bin umar bin khattab da asim dan umar dan khattab ya umar yana da asim kenan banda abdullah bayan abdullah kenan qal yace faja'ahuma shi wa kene ce. ma'awiyat ibn abi ayyash al-ansari yace ya kasance yana zaune tare da abdullahi bin zubair suno kenan da asim dan umar su uku kenan suna zaune faja'ahuma muhammad bin iyas bin bukair sai muhammad tunda shi yake ba mu labari kenan eh shi mu'awiya ما محمد بن إياس بن بكير سي محمد بن إياس بن بكير يزورون فقال يتي إن رجلا من أهل البادية للي ونمتن دقا تكمتان قوي طلق مرأته ثلاثا يا سكي ما سكي أكو قبل أن يدخل بها كافن يتالي ديتا kun gane maganar kafin ya tare da ita nan sawa'un auren ya shekara uku ya shekara biyu ya shekara ɗaya ran ɗaura auren ne duk waɗannan abin ne da ake magana kafin ya tare da ita nan ya ɗauki tsawon lokuta ko bai ɗauki tsawon lokuta ba fama za ta rayan me kuka gani tambaye kenan yake tambaye su faƙala abdullahi bin zubair sai abdullahi ɗan zubair ya ce inna hadha al'amura wannan al'amari irin wannan tambayar malana fiye ƙaunin ba mu da wata magana a kai ba hmm? <laughs> tumala sai ka irin hawan kawara da ake makaratu mala aka ce na fi qaul ba mu da magana a kai yanzu yadda al'amarin zai kasance fa za ila abdullahi bin abbas kama hanyar ka tafi don abdullahi dan abbas wa abi huraira ta da abu huraira fa inni ma inda aisha ya ce ni na ba su biyun nan suna wurin nan aisha kuma sun je karin karatu a Allah a sun je karin karatu na rashe ba ai faqihiya ce malama ce radiyallahu anha eh mata ya sun daɗe suna karantar da maza kuma ku ka bara ba <laughs> eh, kun yi kabara a zuci ne <laughs> eh suna wurin na aisha to ka ji san dai tattauna matsala ce ta addini kuma abdullahi dan abbas da abu huraira ba wasu ɗauki karatu a wurin ka ba ma su tattauna matsala addini da kai ba wasu baka fatawa ba kai ka san ka kai wani abu eh to yanzu dai zaman da suke a wurin na aisha ko dai ya zama suna tattauna addini ko ya zama suna ɗauka karatu eh haka ne ko ba gaba ne fasalhuma ka tambaye su sun ma'atina fa akhbirna sannan ka zo kuma ka ba mu labarin amsar da suka baka mu maka kare mu ilimi kun jumla kenan ko saboda haka yanzu idan mutum ya tambaye ka kace tafi wurin malam wani sai ka ce tudu Allah kuma in ya baka amsa ne maka dawo ka gaya mu eh an ƙaru juna kun gane maganar ko wannan zai sa idan ya faɗa su su gaya mashi in ya zo ya gaya maka to dole faɗa maka hakika ne don za ka iya haɗuwa da su ka ce ah kwanaki wani ya na turo wani ko da a lokacin baka ce da shi ba akan matsala kaza matsala kaza ya ka bashi amsa eh dan daga yi shi wanda ita tambayar tunda ya ga shi da malam ne kadai yadda aka bashi ya je ya canza ta ya ce ai malam wani ya ce kaza to amma idan ya san zai zo ya baka labari to dole ya faɗi haƙiƙanin abin da suka gaya mashi mana kusan akwai harkar tadilisi kullum mai tambaya so yake shi a bashi amsar abin da ya daidai da shi saboda ka sai ka ce mutum ne saki matan shi yana fushi mutum ne saki matan shi yi kaza mutum ne saki kazan shi yana halin kaza wasu ke dai ce ce da shi a wannan ai ba komai fa zahaba fa alhuma sai ya tafi je tambaye su ya tambaye kenan Abdullahi dan Abbas da Abu Huraira malam waɗannan bayan Allah suna raye Allah na tuba astafar azim wani ilimi kake da shi da zaka ce wai a zo a tambaye ka ai ko kana da shi ka ce a a tambaye su eh kuma abin haka yake wa fawqa kulli zi ilmin alim kun gane maganar ku ko a nan mina ne ka san wani yana garin sai ka ce aje a tambayi wani kuma su ma masu tambayi ma didi da su ga lokaci na waya zai iya sa kuɗi naira ɗari biyu a waya naira ɗari biyar a waya domin ya fatawa sai ka ja ce to malam kaza kaza kaza in ya je asibiti in likita ya rubuta mai magani ba zai taba mai mara lafiyan ba sai ya kawo maganin haka ne kuma ka bane ko da maganin ko na dubu nuni a manya sa naira ɗari biyu naira ɗari hudu a waya ya kira ya cikakkiyar tambaya sai ga yana wa malin falashi malam ne zai kira shi saboda tsabagen rashin tarbiyya rashin ladabi malam ne zai kira shi ya bashi amsa eh wanda yake inda abun ba ya kai kolu ba ne kamata yi ka kira ina za ka same shi ya baka izini ina za ka same shi sai ka same shi ka karanta mashi yi maka tambayoyi sai ba ka amsa to wai idan abin ya zama abin nan gaba za ki baya da musa ne sai ka sa kudin sai ka kira shi a waya ka mai tambaya to karga manta shi wannan mutumin ne fa in yana magana da wani abokin shi ya gaji kamar ya kunna rediyo in yana fira da abokin shi akan waya ba ko tana fira da kawata ba sai ka ji kamar sun kunna rediyo ana tafiyar a kan waya kamar ba kuɗi ka san kunna rediyo kana jin cewar sai dai da isan yi kawai ka sake ka ko san kafin isan yi don awa uku din nan ka ja nan Allah ya ji kanshi da gafara nan nan ya ce yana tafiya abin nan ya kira malam jafar Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara a waya zai mai tambaya gani ku ya kira malam jafar zai mai fata wala na saki alala hadin kyakkyawan zato na dai ko yana menene ko yana abuja kana yana lokacin yana abuja ka gani sai ya kira shi to ya tsaya tsaya yana kama kami duk wani wanda zai kira sai dai je ya ji malam Jafar Akasir ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ko ba ka zai ba sai ya kira shi kai tsaye sai ce to yanzu yana cikin mota ne kan hanyar zuwa Maiduguri in ya samu wuri yi faki zai mai magana so kaga bai dauki wayar da daddewa ba kenan sai da ya samu wuri yi fakin sai ya kira shi malam Jafar din ya kira shi a waya sun yi kusan minti 30 ya taba bin wannan labarin shi mal ahmad din kuma yanzu gashi ya sace maimaita shi eh eh ka ce me eh lokacin ma kuɗi yana kudi a gaji zaki 2000 za ka iya cina 2002 ko 3 2003 lokacin da layin waye ma shi ma kayan gabas ne yanwa dole abin nan a sa tarbiyya a ciki amma sai mutum ya je dinga yana daukan wani yana tambayar wani shi wani kawai yana jan baki baki na jan shi wai shi zai tambaya an mai magana ce ya tambayi malam wani ko ba ka ake yi ba fa za ba ma fa abdullahi fa qala abbas li abu huraira sai abdullahi dan abbas ya ce ma abu hurairata aftihi ya abu huraira ya abu huraira ba shi fatawa faƙar ja'atka mu'dila haƙiƙa rikirkitacciyar ta zo maka mm. eh ya ce abdullahi dan abbas ya ce da abu tashi idan malamai suna tafiya malami biyu suna tafiya ko uku sai kai tambaya sai ɗaya daga cikin malamai yake ce da wani a amsa mishi amsa sai ɗaya ce a ba shi amsa ba shi amsa a yi suna da magabata kenan eh abdullahi na abbas ya ce a Bahu ba shi amsa faƙar ja'at ga mu'udila to kuma galibi sukan karkatar da abin ne ga kowa wanda ya ƙware galibi tafiyar malam jafar galibin tafiya su galibi suna tafiya ne da muhammad bin abdul wahab abin nan abin nan abin nan abdul wahab abdallah sheikh abdul wahab abdallah malamin mu ne sosai da sosai galibi tafiya ɗaya suke in dai suna tafiya tare babu yadda za ka tambayi malam jafar hadisi ne magana shi malam abdul wahab na nan ai ne akan hadisi kun fahimci maganar ko to haka abin yake haka kuma idan an yi tambayar tafsiri a malam abdullahi zai ce ku tambayi malam jafar to abubuwan kowa da yadda ya duk san karatunka akwai abin da ka kwarewa a kai kun gane maganar ko abu hurairata ya ce abdullahi da abbas ya ce da abu hurairata ba shi fatawa faƙar jatuka mu'udula ciyar ta zo maka tambayar ba ka akwai wata tambayar rikirkitacce tambaya ce sai abu hurairu ta yi ce yace alwahidatu tubinuha ko tabinuha saki daya da ake wa macen da ba a sayar da ita ba wannan saki dayan yana sawa matar taka ta yi nesa da kai kun gano wannan da kyau ko ta yadda ba za ta dawo ba sai da sabon aure shine ma'ana at-talaqul ba'in kenan sai da sabon aure to wannan shine saki ɗayan da aka yi wa matar da ba a sa da ita ba saki ɗaya ko biyu babu kome babu biko in kasa babu kuma idda inda aka saki matar da ba sa da ita ba babu idda ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtum mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadduna famatihuhunna wasrihunna sarahan jamila nan babu idda to sai dai kuma idan rasuwa yi kafin ya tare nan kuma akwai ta kaba domin ba shi ya rabuwa mutuwa ce ta raba kuma ya rasu ne ya bar matar shi Allah ta'ala ce wallazi ne tofonu minkum wa ya zaru na azwajan ita suna biyan fusi na arba'ata ashirin rasha ashara mun gano wannan wasalasatu tuharrimuha sauki uku yana sawa matar ta zama haramun hatta tanki hazaujan gaira har sai ta auri wani mijin da ba shi ba wannan ita ce fatawar abu hurera. wa qala ibn abbas misla zalik sai abdullahi dan abbas ya faɗi magana irin wannan magana ma'ana dai saki uku lokaci guda saki uku ne sawa'un matar an sayar da ita ko ba a sayar da ita ba kun gano wannan da ke ko matan ma da take an ba a sayar da ita ba ma an ce saki uku ne daram ina ga wacce take ita an sayar da ita ma eh kun gano maganar ko to amma mutum idan yana magana akan saki uku lokaci guda sai ka je yana magana kamar babu wata magana ma wacce yake sabanu wannan قال مالك رحمه الله عز وجل وذلك الأمر عندنا والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها إنها تجري مجرى البكر الواحدة تبينها والثلاثة والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره قال مالك رحمه الله عز وجل إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة يكي وعلى ذلك الأمر عندنا akan wannan al'amari yake a gare mu a nan garin madina cewar wasayyibu bazawara iza malaka harrajulu idan mutum ya aure ta ba tana karkashin mulkin shi ba kenan yawwa ko ka ce idan ya mallake ta da iza malaka harrajulu idan mutum ya aure ta falam yadkhul biha bai tare da ita ba wani hukunci ake bata ina ta jiri majar bikiri ana bata hukuncin budurwa ne alwahidatu tubinuha idan mijin ya sake ta sake ɗaya to babu yadda zai auren ya ci gaba da zama sai da sabon aure sai an kulla sabon aure idan muka ce an kulla sabon aure kaga sabon nema kenan sabon sadaki sabon shaidu sabon waliyi abinda muke da sabon waliyi ba wai wancan waliyin za a sake ba a ko shi din ne dai ya zamana an ɗora auren wani da wance eh wancan sadakin da ya bayar ta ci rabi don da zaran an ɗaura aure da mace kasa keta to ta ci rabi wai za tsallakatun nisa'a wani tsallakatun mu hannun min na ta musu sauna ƙar farautun da hannun faribatan fannis kuma farautun suna da rabi illa an yi wani auya fi wallazi bai da ya ukwari tunika to a nan bazawara tana ansu sunan budurwa ne kun gane magana da kyau ko da tutubinu ha saki guda yana sawa matar bazawarar ko budurwar ta zama ta yi nesa sai da sabon aure wasu ha saki uku yana sawa mata ta zama haramun hatta tanki hazardin gaira har sai ta auri wani mijin wanda ba shi ba wannan ita ce al maudila kenan tambaya mai rikitarwa saboda inda a ce matar an sari da ita to da hukuncin kowa ya san shi inda a ce da bai sadu da ita ba saki ɗaya mata hukuncin shi ma bai zama da wahala ba kun gane maganar sai zama na ba a sadu da ita ba kuma an mata saki uku shi sa ta zama tambaya ce mai rikitarwa dan ta ɗebo ana ta ɗebo ana kun wannan da kyau to amma kaga wani shi baya gane matan baya tana likitawa ko ba ta rikitarwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik